akwai wani gayi dan gana tun yaya sosai ina tunanin in muka je wurin shi ba za a rasa yadda za a yi ba insha Allah za mu samu shi dan Allah shi taimaka mun dan Allah mu je wurin shi shi ke shi ke mu je mutanen sai su ɗibo shirme da hauka su rika samun mutane suna karantawa eh wannan wannan ba daidai bane totalin ta ba daidai bane amma haka nan ake hakuri ana karanta ma yara a wani gurin shi ma haka Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lecturer. Eh ya gari. A karatu. Lafiya kalan fa. Ka gan mu da yi tun da ka gan mu haka wallahi ba lafiya. Ya aka yi. A uzurce muke nan gurin. Wallahi wanda aboki na ne shi. Ya aka yi. Wanda muna tare da shi muna zama na mutunci. Wanda ke faruwa haifin shi ne ya rasu. Kuma abin ya faɗo ka san yanzu eh. rayuwa sai a hankali. Eh na gane. Wallahi ba da ko Mashi kuɗi. Wallahi ni ma ban da ko babu kuɗin da ka bani. shine je muka an gazo muka rankato muka tawo na san ina tunanin dai muka zo wurin kan Allah da ba za mu rasa abin da za a je a sai wannan likafanin na san ku yan gana akwai ce muku haka ne haka ne amma kai aka ka bari baban kai mutu baka da ko sisi malam mutuwa ma bari ake a yi ta ni da nan guri na ba ni da ko sisi na daga gani mutuwan nan ina ganin faɗaga ta kawai yafi what kai ka taɓa ganin an daga mutu a garin ku to ai wannan kasar ta ku kaga dai shekara na kimanin goma a garin nan kaga akwai sallar da za a yi shugaban kasan ku ya ce a daga ta kuma akwai makarantar da ke koyarwa high institution ne this semester an zami exam sai an daga ta mun yi sallan asuba da niyyar za a je a zabe bai wuce sauran awa biyu uku ba kawai muka an ce an daga shi ya aka yi so dole kawai a yi hakuri yadda za a yi wannan mutuwa daga ta in ya so sati mai zuwa sai ya mutu what ina za ka je haka wai wai an ce mana zaɓe yau wai kuma wai yau kuma ga ina ana kashe mutanen mu wai ya ne za a dinga mana haka ka san wai tsaya tsaya tsaya waye ce yau ba ga ina ana kashe wani mutanen mu ba ina waye gada maka a cikin gari mana aka kira ni aga mu wai ana faɗa ana kashe mutanen mu ba an ce ma wai dan tulaki bane ya ci zaben dai tulaki waye ya gaya maka to ni wai kawai aka kira ni ake ga mu wai ana kashe mutane bar in ga wai ina wai din nan da kake ta aje shi jita jita kai kana wai wai ka saurari radio to ni wai ba dai an ga mun bane wai saurari radio ko zaben ma an daga shi yanzu kana ji na ka zubar da kayan aikin nan ka ji bayanin da zama amma wannan makami ka aje shi irin haka shi yake jawo a ka kashe mutane ba gaira ba dalili to barin ja maka zaben ma an daga shi yanzu to barin ja maka wannan da ka dauka duk ba makari bane kaga makamin kana ka je ka zabi wanda kake so a gan shi yanzu kai kana da shi ba kuwa ni ba kai wai na fito bane an ce maka wai yanzu ka zo ka dauki makami a gaje in ka kashe wani ba alhaki na kanka yanzu kuma ya jawo in su ma su ta kashe mutane ba gaira babu dalili ka rike wannan ranar zabe ka je ka zaɓi wanda ya cancanta ra'ayinka a zaɓe cikin ƙoshin lafiya amma ba wai a cikin tashin hankali ba in aka ce cikin tashin hankali me riba ka a ciki yanzu in ka je kashe wani kai ma ka ba zai kwanta ba ka kashe ga alhaki gashi kana tunanin ka kisa to saboda haka ka je inda zaka tanaza wannan abin shine makamin ka da shi zaka yaki duk wanda ba ka so kwarai da gaske amma ba da wannan ba ƙuri'anka ƙuri'anka yancin ƴancinka. ka gani alhamdulillah sai ga yanzu har ya nutsu nasiha kenan ni yanzu matsala na kwayoyin da na yi ba kwayoyi saboda wannan abun gaskiya ni yanzu in bai sara fa hankali na bai zai kwanta ba ta fara fashewa fa eh kai ƙarya ne ta fashe what